muna roƙon Allah Allah ya ƙara mana tsoron Allah kuma Allah ya ba ku ikon yi ma mazajen ku biyayya wata rana Allah madaukakin sarki wannan abun ya faru shekaru sama wato da dubu ɗaya an ce annabi sallallahu alaihi wasallam wato tun lokacin ana saukar da alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wato mala'ika jibril sai ya gaya masa ya ce masa wato ya kira mai kiran da ya yi ya ayyuhan nasu ko ya ayyuhan nasu yace ya ku mutane turiba mazalun fastami'u la zan buga muku misali wato ku shaurara ku ji misalin da zan muku allazina tad'una min dunillah lallai irin abin da kuke bauta wanda ba Allah ba lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u ba ku iya halittan kuda in ji Allah wa in yaslubuhum dhubabu shay'an ai in kuda ya taba abun amfanin minku la yastankizuhu min ba ku iya bin shi ku kwato abin da ya taba wa talibu wal madlul abun bauta da wanda ake masa bauta yayi rauni akadarullah hakka kadari basu bauta wa Allah ko kuma a fede ayan ne <laughs> to bari mu magana akwai kuda yana daga cikin halittan da yake rayuwa tare da mutane a gidajensu ko mm. babu gidan da zai ce komin kyan gidan ya ce bai taba ganin guda ba babu to guda yana da abun ban mamaki Allah ya ce na buga misali da abu guda hudu zuwa biyar a cikin alkur'ani dukkan abun akwai abubuwan ban mamaki na farko Allah ya buga misali na biyu Allah ya buga misali na uku Allah ya buga misali na hudu Allah ya buga misali to bari ku ji abin da ya faru kuda malamai da suka yi bincike wato ba scientist ba malamai ilimi na duniya ilimi na addini islama a bincike da suka yi sun bincike sun gano kuda dangin kuda ya kai wato ɗari wato ɗari da hamsin dubu ɗari da hamsin dangin kuda ya kai ɗari da hamsin daga cikin dangin guda akwai wato ƙudan sahara sai ƙudan waɗanda suke ta'ammuli kuma na biyu a dutse sai ƙuda wanda suke ta'ammuli a teku sai ƙuda wanda suke ta'ammali wato a wato wannan ƙuda da suke abun nan a jeji to waɗannan ƙuda nan kuma akwai ƙuda bulu sa'annan akwai ƙuda baƙaƙe amma su baƙaƙen ƙuda su suka fi yawa da shauran waɗannan in ka kalli ƙuda masu bincike suka ce ƙuda wato sun kai waɗannan suka ce daga cikin ƙudaje akwai ƙuda mai yin allura daga cikin ƙudaje akwai ƙuda mai yin allura to tun da kaga akwai guda mai yin allura wato wanda zai wato zai soki mutum shi ya san abin da zai tsotsa shi ya sa 'yan scientist ma da suka taso sai suka ce wato in za ku yi amfani da abu ku yi hatara saboda me yasa saboda kuda akwai wanda su ta'amulinsu wato suna ta'amuli ne a wajen wato fruits suna ta'amuli a wajen fruits wajen da ya zama inda ake samun wato apple pineapple watermelon sugar milo uh, ah, rake um, ah, mongoro waɗannan nau'in abin da ban ambata ba har da grapes to akwai kuda waɗanda suke ta'amuli a irin wannan wuraren sun fi ta'amuli akwai kuda wanda suke ta'amuli a bayan ɗaki suka ce kuda da yake ta'ammuli a masayi masayin da babu tsafta to kudan ya fi illa saboda yana sauka wato tsutsa zai fitar kun gane zai yi don haka ku mata ku zama masu tsafta ku yi hatara da kuda an ce kuda cikin waɗannan kudaje da nan lissafa muku wanda muke ta'ammuli da su a gida an ce cikin halittun da Allah ya buga misali a misalan da zan faɗa ku ji wanda Allah ya faɗa babu wanda ya kai kuda rashin daɗewa kuda baya wuce sati biyu ko an kashe shi ko an mishi feshi ko an buge shi ko kin fesa mishi sniper ko shelters ko red ko mobile ko wane ne dai cikin abubuwan da kuke kashe kuda da shi ko fiya-fiya ko kun fesa ko ba ku fesa ba baya wuce sati biyu shi yana da gajeren kwana ga yadda kuda yake kuda wato idan ya tashi zai wato zai yi koyi idan ya yi koyi a awa 24 koyin kafin ya kyankyashe zai kai sati biyu amma yana kyankyashewa a awa 24 shi ma zai yi koyi wanda aka kyankyashe shi a awa ana kyankyashe shi awa 24 shi ma zai yi koyi inda ba haka da kuda sun dare ai shi yasa idan kana da abun feshi in ka fesa a gida tashi kuma sai ka ce wai kudin nan ina suke ya sake aihuwa ne ko ka kashe ko baka kashe ba yana yin koyi to in sati biyu zai mutu in ya mutu ana wannan koyin shi kuma yana kyankyashewa shi ma zai yi koyi to wannan kaɗan daga cikin ƙuda kenan to Allah ya buga misali akan abubuwa da yawa ya buga misali akan sauro sauro shi ma baya dadewa malamai suka ce Allah ya buga misali har ƙureshawa suna tambaya gami da sauro wai me yasa Allah zai buga misali amma za mu buga muku misali a Qur'ani inna Allah la yastahi inna Allah la yastahi an yadriba masala Allah ya ce bana jin kunyan doka misali in ji Allah ba'udatan Allah ya ce abunda yake mafi kankanta wato kaman sauro kama fauka da kuma abunda yake sama da sauro wato Allah ya ce bana wato jin kunyan buga misali amma waɗanda zukatansu suka kasance

me Allah yake nufi da wannan misali kafirin Qurayshawa sai su rika tambaya wai me Allah yake nufi zai buga misali ya rasa abin da zai buga misali sai sauro sai kuda eh sai zuma zai buga misali sai an kabuti wato sai sai gizo gizo me Allah yake nufi da wannan misali yudillu bihi kasira. Allah yake wato yudillu bihi kasira da yawa wato suna bata ji Allah wa hadi bihi kasira da yawa kuma akan wannan misalan da Allah ke yi nan wato suna shirya sai su gane abin da Allah ya shirya wato akwai abin da Allah yake so ku dauka gizina وما يدل به إلا الفاسقين ba mai ɓata wato ba mai bata akan wannan misalin da Allah ya yi, sai wanda ya fita daga hanyar Allah wato fasaka ya fita karaja ala ta'atullah wanda ya fita daga hanyar Allah shine yake ɓata a irin waɗannan misalai sai ya ta mamaki ya ce wai mai Allah yake nufi ya rasa yadda zai yi sai ya kidime sai ya dimauce sai ya damu sai ya rasa yadda zai yi amma in kana da imani ka san duk abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani akwai abin da yake nufi malamai suka ce wanda suka kasance masu bincike ba na scientist ba suka ce shi sauro din nan wato ya kai kala dubu uku sauro ya kai kala dubu uku na farko akwai sauron gida na biyu akwai sauron ruwa na uku akwai sauro wanda yake ta'ammuli da teku na hudu sauron asia daban sa'an nan akwai kuma wato sauro wanda suke kiran shi wato nu abun nan numur numur numur sauro sannan akwai sauro da suke kiran shi kuma wato sannan akwai sauro wanda suke kiran shi numur sannan akwai sauro da suke kiran shi man mansuniya sauro sannan akwai sauro wato na daji dukkan waɗannan sauro malamai sun yi kokari sun yi bayani abin da yake faruwa in kana mamaki akan wannan in ka shiga suratul al'ami Allah sai yana cewa illa su wato su din nan illa umamun amsalukum su ma waɗannan dabbobi da muka buga muku misali da sauro da ƙuda wato da gizo-gizo da kuma ainihin wato an kabuti da kuma ƙudan zuma da tururuwa Allah ya ce duka su ma umamun amsalukum Allah ya ce al'ummai ne su ma kaman ku yadda kuke kabila kaza kabila kaza ko cikin Najeriya yanzu kace zaka irga cikin 36 banda Abuja idan kace zaka irga kabilun da suke Najeriya over 200,000 yafi yafi 200,000 kabilun da suke cikin Najeriya ko cikin Bauchi ko cikin Plateau ko cikin Kaduna ko cikin Kano ko Lagos ƙabilu kala-kala ne zaka gani ga sunan iri-iri kun gane to malamai suka ce sauro wato haka nau'in sauro ya zama kala-kala allah ya buga misali da ƙudan zuma zuma malamai suka ce masu bincike sun yi bincike sun gano sun ce zuma din nan Allah ya yi maganar shi a cikin alkur'ani wa rabbuka ila nakhli Allah ya ce mun yi wahayi ga ƙudan zuma ta kari min aljibali buyutan wa min ashajar. muka ce ƙudan zuma din nan wato ta riki gidanku ta yi gida a jiki ko kuma ta samu bishiya kogon bishiya ko bishiya wato ta yi gida a ciki Allah ya ce na yassare mata wa mimma ya arishuna wato har da wuraren kwanan kuma in kuka yi wasa wato zuma wato tana da fasaha tana da basira tana da tunani kuma ga tafiya mai nisa zuma tana iya tafiya daga kontini zuwa kontini fa daga wato za ta iya tashi daga nan za ta iya tafiya north africa zuma nisa tana hutawa tana hutawa tana zango tana hutawa har ta je north africa ba damuwa ba ne sai dai malaman bincike sun ce a'a zuman sahara daban zuman europe daban zuman asia daban zuman afirka daban zuman yankin larabawa daban akwai bambanci daga ɗanɗano wato zuma sai suka ce zuma ɗin nan masu bincike suka ce zuma ya kai nau'i wato kala wato dubu biyu amma shugaban zuman wato mace ce ita ce shugaba na zuma wato suna da tsarin shugabanci ita zuma zuma akwai na sahara sa'an shi ma zuman ɗin akwai zuman wato itace sa'an nan da zuman fure duka ana samun waɗannan zuma sa'an sai zuman wato duwatsu da kuma zuman wato rami ramuka akwai zuma wacce ake suke yi a rami duka sannan zuma ɗin nan wato ɗanɗanonsa kowanne daban-daban ne Allah ne ya faɗa yadda zuma ɗin take kuna ganewa ko sai malamai suka ce zuma ɗin nan Allah ya yi magana akan zuma maganan da ya yi a kan zuma sai ya ce mai sun min kulli samarati Allah ya ce a ah, mun ji shi وأوى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا نعم ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا الله يتي موسى زما إنن واتو تشي تشا daga cikin fure kowane irin fure mun ba ta izini ta sha kuma zuma din nan malamai suka ce zuma akwai abun ban mamaki zuma ai kun ganta tana, da wato ita ta fara yin filta tana da filta ita kuma zuma ita ce ta fara yin saƙa asalin ɗan adam ma in ji malaman tarihi suka ce asalin 'yan adam ma sun koyi saƙa ne daga jikin zuma daga saƙa na zuman nan suka koya shi yasa turawa kuke gani suke cewa sufa was sufa holland sufa was was ɗin nan an ce sun koya ne wato daga zuma daga zuma ne suka kakalo wannan kakale kakale ta yi in an yi wannan magana wani ya yi tunani ya ci a zuma ma ake koyan darasi daga wajen shi da koyan saƙa malam a'a gashi nan inda aka fara binne mutum a duniya a jikin hankaka aka gani wato wannan kisan kabila da a habila ne in kun samu sotul ma'ida wato za ku ga wannan labarin da zan faɗa ɗin wato wata rana 'ya'yan annabi adamu guda biyu ɗaya sai ya kashe ɗaya akan mace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba akan mace wato yana da tsanani sosai ko mata ku kiyaye kawunanku matan aure ku kiyaye kawunanku shi yasa akwai dokoki laifi a dokan musulunci ka taba jikin matan aure da gangan wato ba kuskure ba baka sani ba amma don eh, wato cucurundo ne sai ka dan goge ta wannan ka wuce baka sani ba amma da gangan ka taba ta da nufin jin daɗi ka taba to gara ka je ka saka hannunka a garwashin wuta wani wuri manzon Allah ya ce gara a maka ɗinki da copper waya wato da abu karfe a maka dinki da karfe to shi da sai muka yi misali kawai da kwafa waya karfe to an ce karfe ai sai kwafa waya shine za mu gane inda za a gane lissafin saboda haka da mutum ya taba jikin matan aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matan aure babu abun da mace ya fi daraja number one shine ta kiyaye ma mai gidanta wato kanta ta kiyaye ma mai gidanta kanta yanzu ku duba yadda matan aure ake hada musu rons daga cikin gida matan aure tana zaune alin lafiyan ta kalau inda tana da dan fiska ja ko tana da dan jiki ja to ba ta rabo da irin kawalen matan nan yanzu nan sai ta zo in ta zo sai ta yi sallama kawaliyan in ta zo gidan ga yadda za ta yi in ta yi sallama a cikin gidan salamu alaikum in ta yaka ta waiga a ya gida kuna nan kuna jin daɗi to ita in matan doluwa ne kaza akwai mata dolaye in matan doluwa ne za ta fallasa sirrinta kamar yadda yan matan annabi isma'il wancan annabi ibrahim ya zo ya ce a canja a aure jurham shine ya aure jurham har na gaya muku nasabarta da sunanta ko annabi ibrahim ya ce a canza akwai matan da ba ta sirri ma mai gidanta a'a ba gidan da babu talauci kuma babu gidan da allah baya jarraba ko kuna da kuɗi sai allah ya jarrabe ka wannan in kana so ka duba Allah ya ce baka iya samu duk kuɗinka wata rana zaka ji zuciyanka a bace duk mulkinka wata rana haka kawai zaka ji kawai zuciyanka a ɓaci kawai wata rana sai ka ji kawai duniyan baka jin daɗi to annabi sallallahu alaihi wasallam ce kafin ka daina jin irin waɗannan daɗi kullun daɗi day and night babu rana babu dare a aljanna amma day and night da na ce saboda kwatancen duniya shine nake muku misali amma aljanna nurun haske ne har abada akwai wani bishiya a cikin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan bishiya ya sil wato mai tafiya zai yi tafiya a karkashin bishiyar kawai kwaya daya sai ya yi tafiyan shekara ɗari na duniya kafin ya wuce bishiyar ya shiga wani bishiya a aljanna saboda ni'ima tafiyar shekara ɗari 100 yes sai ka yi tafiyan ba wai zaka shiga rana ba babu rana babu duhu nurun abadan haske ne a aljanna har abada to annabi sallallahu alaihi wa ya ce to sai ka ga mata ina buga muku misali kawaliyan mata akwai kawalan mata akwai kawalan maza kawalan mata su ne za su shigo cikin gida ina mai gidanki a mai gida na baya na a lalle wallahi na ga kina jin daɗi kina nan wallahi ɗin kuna jin daɗi kun bar mu da ta ce wa to za ta fara fesawa kenan ta ce wa ni ina kuka ga jin daɗi in ta ga dama ma sai ta ce dan ba ne aron dubu ɗaya mana ni ko sisi ban da shi kike zaune haka da kyanki hakan nan a ce baki da ko dubu ɗaya a ke kika ga dama sai ta ce to me nake yi wani sana'a nake yi ba na katabus ina zan samu Aa ke kika dama duk wannan kyanki a ce haka nan nan diri da Allah zuba miki ke kika ga dama ta ce to ni ya zan yi tun da bana sana'a a ke kika ga dama ai sai ta ce wancan ma yanzu tana da mota biyu wancan ma a nan wallahi miliyan biyu na haɗa mata wani wani abun nan yana santa gashi ko wani ya gaya min yana son mace irin kamar ki ni baki da kanuwa ne ta ce a ni ban da kanuwa ni kadai ne ni ne dn sai ta ce to a kai amma kuma wallahi tallahi ya ce ya taba ganin ki to ni ban san inda ya ganke ba ko an ya koya ganki a buki ne wai ya ganki a buki a wani bidiyo wani kaset an je an saka wani buki da aka yi to ke kuma a baradi mai kwanki shuru ki barta ta ta fada ta fada bukin karya ne to sai ki ce oh bukin si talatu ne kai sai ta ce sai ta ce abokin nan mun yi tsiya billahi azim kai abokin nan na burge eh da ta fara zuba sai ta ce to kila abokin ne ganki ya ce wallahi tallahi ya ce shi kawai ma ya gaishe ki kawai ya ganki kawai ido biyu wallahi shi dubu ɗari biyu ma zai baki ni ina zai iya fita mai gida nan nan na kulle na gida kamar akwati ya takura ni ba sakat ta sha minki in kin yadda kawai ki gaya min ni na sa abin da za yi ko sa abin da za ta yi kwana ɗaya kwana biyu sai ta yi tami yaushe mai gida yake gida sai ta zo da hi'i hi'i idan ke mai kwaɗayi ne sai kawo ta kawo mangoro ta kawo kankana ta kawo ah, grapes ta kawo apple ta yi shopping ta kawo bombita milo obalti pick powder ta yi shopping idan ta kawo sai a zo a aje sai ta ce gashi na aje miki shikenan sai ke kuma ki tashi murna tuka na a ah, to ke ai tsakanin mu da ke mene miki wannan ma ba wannan ai ba wannan ai ba wannan abu bane sai ta tashi kawai shikenan to sai ta tafi in ta tafi mai gidan in ya zo ina aka samu wannan ah, ai wacce kawata ce mutum mai kirki ai ta bani ko rannan ma da kaga kuɗi ita ta bani wallahi ai mutum mai kirki ta ce tunda bana komai ga wannan ci a ah, lallai amma ga ta ma a gida ko za ta zo ta gaishe ka sai ta samu babban hijabi idan ta shigo gidan da gele sai ta ce to ke ba ni hijabin ki ni fa ba na son in je sai ta nuna masa na Allah ne sai ta samu babban hijabi sai ta saka salamu alaikum lafiya kalau tana babbar fuska lafiya galo ya gajiya munahika in ji sakatawa daga ce munahika Allah ashe za ka haɗa maka wani babban tricks ne to idan ina yanke labarin ne saboda kada cinye lokaci idan aka samu kwanaki da yawa sai ta ce to ki ce masa dan Allah akwai za ki raka ni don Allah akwai inda inda za ki raka ni don Allah ki ce masa kawai za mu je ki raka ni shikenan mai gidan ina zuwa zai ta ce don Allah wance ta ce zan zan raka ta amma in tambaye ka in ka yarda ce a ah, ba komai ai dai wancan ne na yarda da ita wayo mai gida ka mutu sun baka tsakiya kenan saboda haka shikenan daga nan an fita dama ga waya yanzu dama ba waya ana hada tuku bellantana yanzu da waya kai bari ba ku wani labari bari ajiye bari ba ku tarihi irin littattafai hikaya wannan littattafai ne irin na hikaya din nan wata mata mijinta yana zarginta sai ta ce wallahi in dai mu mata ne zargin da kake mini bari zan nuna maka ni na isa ni mace ne kusa abin da ta shirya kawai shikenan sai ta shirya wani abu abin da ta shirya sai ta je ta shirya abinci da ta shirya abinci ta shirya a cikin kwarya ta dauko faifayi ta rufe da ta rufe a faifayi sai ta ce mai gidanta kakanta bata da lafiya don Allah mu je mu gaida kakana sai ya ce a ah, ok ba damuwa mu je sanda ta bama mai gidan ya bata dal inda za su je sai ta shirya abinci da ta shirya abinci sai ta gaya ma ainihin farkantan mm. ta ce ka je ka samu bishiya akwai bishiya a hanyar da yayi kusa da yayi kusa da ƙasa saboda haka bishiya sai ta ce to ka je bishiya akwai ganye sai ta ce ka je ka zauna akan bishiya ya ce in wakare tare ne ya make ni da kokara ta ce ba mu mata ne rabu da shi sai <coughs> kenan sai mai gidan ya ce to aje da dare sanda ta bari akai yi sallar isha'i sai mai gida ya dauko ko karansa mm. yana tafiya ka san ba tafiya irin ta toci labari tunda a takarda aka bada labari saboda haka ana tafiya da ƙwarya a kanta da faifai sai ta gaya ma saurayi idan muka zo zan zauna a ƙarƙashin bishiyan idan na zauna a ƙarƙashin biyan bishiyan kana ganin na zauna to tuwon da yake cikin nan ka cinye tuwon in ka cinye tuwon kawai ka rufe ka rufe ƙwarya kuma ka aje mini akai kai kan abin da kawai nake so ka mini sai mai gida sai wannan saurayi ya ce an gama sai ga tana tana zuwa da saurayinta da mai gidanta mm. kwacal kwacal kwacal da dare wannan yana na kan itace munafikin Allah yana na kan bishiya ta zo gasa ta ce ni na gaji wallahi ciki na ce ko an karbe ki ta ce ah, ba komai bari dan zauna a gindin bishiyar nan na huta yake to sai na ta patrol a gefe gefe yana ta zazzare ido yana ta dudubawa. wannan saurayin ya dauki wannan ƙwaryar kasan faifai ne baya ƙara mm. ya dauki wannan abincin ya lashe abincin tas ya aje mata sanda ta tabbatar ya ajiye abincin sai ta ce masa to na huta mu tafi sai ce mu tafi sai ta ce kai ni mu koma gida ma ni na gaji suka komo gida suna komowa gida sai ta ce mishi bude wannan ƙwaryan saukar a kaina ya sauka ce ina to ce to ba ka ce mu mata ba muna da makirci makirci ɗaya na maka wannan kaga makirci na mata a ƙara muku ɗaya akwai wata mata ita kuma wannan abani isra'ila suka bayar suna ba da kisan suna kawo wannan kisa a ƙarƙashin abun na asuratul ibrahim وإن كان وقد مكر مكر وإن كان مكر لتزول منه الجبال wato ko da makircinku ya kai dutse inda zai gudu Allah ya ce na san makircin duk makircin ku da zai kai inda dutse zai gudu Allah ya ce na san makirci kusa abin da ya faru sai wata mata tana gidanta tana zaune a cikin gidanta kullum tana zama a cikin gidanta da mai gidanta sai nan mai gidan ya ce ka san mata idan tana fasikanci miji zai gane sai matan sai miji ya ce ni ban yadda da ke ba ina tunani ta ce ba ka da ni ba saboda Allah kullum ina gida kamar akwati ta ina zan bi in je izina, zina kana ce mini kaza shikenan ashe in mijin ya kulle ta ma'aikaci ne in ya kulle kofar gida ta baya in ya tafi ofis kafin ya dawo wajen aiki irin nasu na bani isra'ila kafin ya dawo kafin yamma tunda ta san time da yake dawa to akwai saurayin da yake zuwa sai ya zo sai su dinga wai za su yi karta za su yi kwana irin dara din nan da shi to laifi ne a addinin musulunci ba kyau yin dara ana canfawa ana cewa yana hana ruwa amma baya hana ruwa wannan ku bari randa da na zo zan yi magana akan abubuwan wat dara irin waɗannan zan nemo sunayensu duka wanda aka yi magana mai mazhabobin nan suka yi magana malik amadu bin hanbal imamu na shafi ni bana magana da rashin hujja da hujja nake magana ko waɗannan tarihin da nake yanzu wannan magana da nake bayarwa in ba waɗancan mata na kawalai da na bayar ba shine kawai na duniya amma wannan a littattafai ne nake faɗa ni ba na faɗa ko ƙarya na gani zan faɗa a littafi ne na gani ƙaryan haka zagi ko zagi na gani zan faɗa a littafi ne na ga zagi ku je ku duba bari ku ji to wannan sun kawo wannan kisa din a ƙarƙashin wannan aya a suratul ibrahim sai mutumin sai matan sai ta ce kana kulle ni a gida kullum kamar akwati ta ina zan bi in je in yi zina kai baka yarda da ni ba kullum baka da yarda kullum a cikin zargi a musulunci aka ce zargi inda miji in yi zargi ba laifi ba ne hmm. ba wanda zai kama shi da zargi kuma mata ku ji domin in maza sun muku magana sun ce kaza sai ku ce wai zargi ai ba aure zargi kaza a'a ku ji yanzu a musulunci aka ce idan ka je ka zauna a gidan giya baka shan giya yanzu idan na je ni bari muku misali yadda za ku gane Allah ya sauka sai na je na zauna a gidan giya ba da na je na zauna a gidan giya ba tabbas gidan giya ne ba ai kowa ya sani sai kuma na ɗauko kwalban giya ba zan faɗa sunan gidan giya ba saboda ranar ina lacca suka ce kada in ga faɗan sunayen kamfanin giya don in na faɗa waɗanda za su ce ko ina kashe musu kasuwa in daina faɗa kawai in ci gaba in ce barasa to a takaice ga magana ta mai hankali sai na je na ɗauki giya da sunan giyan a jiki kuma ina gidan ba ga kwalban giya ne amma kuma babu giyan na zubar amma sai na ɗauko ruwa na na wanke kwalban sai na ɗauko ruwa na zuba ruwan sai na zuba a cikin kwalban giyan da na zuba a kwalban giyan ga kuma ina teburin giya kuma a gidan ba idan ka zo ka same ni ina shan ina shan ruwan nan kaga ruwa nake sha ko ba giya ba suka ce ko kowanne ya taba qur'ani ya ce na rantse da Allah na ga malam Abubakar gane yana shan giya Allah ba zai kama shi da laifi ba saboda me yasa ni ne na jefa masa shakka kun gane idan mata aka ga tana yawan waya da maza tana ɓoye wayanta ba ta yarda miji ya gani ta jefa ma mijinta shakka in dai gaskiya ne kata ta yi waya da maza kuma kar ta dinga boye wayanta to wannan don yayi magana kaga ba zargi bane ina fata kun gane wannan kaɗan misalin kenan to wannan mata na bani isra'ila bran baku labari sai matan ta ce aini kana zargi na kana abun nan to in haka ne akwai dutse na bani isra'ila duk in mutum yana da gaskiya in ya je in ya ce na rantse da allah idan na yi karya dutse ya kama ni to bani isra'ila inda suke rantsuwa a da kenan sai dutsen ya kama mutum a yi a yi a cire ba zai cire ba duk mutane sai sun zo sun gan shi kai da ana yi an sako ta yanzu a Najeriya ai da za a yi magani mutane tunda tunda musamman ko yan sanda ne zaka ga in sun kama criminal wallahi wani sai rantsi da alkur'ani bai yi ba amma aka fara dukan shi sai ka ji ya ce sai ka ga ya zo yayi bayani eh mu muka yi kidnapping a mu muka yi kaza mu muka barawo da shagen musu su yan sanda su suka fi sani halin barawo amma da ka sani kai malami ka zo da gemun ka uku kana cewa dan Allah ka faɗi tsoron Allah ka faɗa sai ce na rantse da alkur'ani izu 60 malam ban dauka ba ka bar ma yan sanda su yi magani shi kawai suna za su gane halin barawo kun gane wani abu sai lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kana yawan rantsuwa akan ƙarya to kai baka san problem ba kana jawo ma kanka talauci ne kuma kana jawo ma ka talauci ba kyau yawan rantsuwa akan ƙarya abdullahi dan umar dan na umar yana da gaskiya ba in aka ce ka rantse ce wallahi ba rantse ba aka ce me yace ina tsoron kada in yi gamkatar in na rantse ko na tuntube ko na rashin lafiya sai a ce rantsuwan da yayi ne ka ya fara rashin lafiya yace to don haka tunda na san ina da gaskiya Allah ya sani ni ba zan yadda ba ina fata an gane amma a kodin shari'a wanda malik ya rubuta littattafan shari'a an ce ana so waye shaidanka karka ce Allah a kowa Allah ne shaidan shi amma evidence to proof ka kawo shaidan ka me zai tabbatar wa ana so ka kawo mutum ina fata an gane a littafin shari'a na mali kenan to bari mu koma mu je mu ji labarin wannan mata sai ta rantse da a ta ce an mata sharri wannan ita mijinta bai yarda da ita ba ya zama da ita a kullum a cikin gida a kullum ta ina miji wani zai zo yayi ta yi lalata da ita zai ce bai yarda da ita ba sai ce sai ta ce to sai ta yi sai ta bada amsa sai ta ce to in baka yarda da ni ba mu je dutsen bani isra'ila mana dutsen fa yana kafi a ƙasa ne mu je dutsen bani isra'ila mana ni zan je in rantse a dutsen nan wallahi babu wani ɗa namijin da ya taba taba jikina zan rantse ba ka ce ina zina ba to zan rantse ba ta da ya taba jikina sai ya ce to kike saka rana sai ta ce to ranan da baka aiki sai aka saka misali yanzu mu yi kamar saturday sai sai ce sai aka saka ko sunday ko saturday sai aka saka kamar ranan da ba aiki sai ya ce to an saka to ranan da ba aikin kun sa abin da ta yi kafin ranan ya zo sai ta yi sauri wannan ne zuwa ya mata kwartancin yana zuwa sai ta ce to fa asirin mu zai tono sai ya birkice a gidan ba karta ba ka dai gane irin abun babu sai ya birkice ya ce to ya za a yi ni zan tafi ta ce a dakata dakata mu mata ne muna da makirci da yawa sai ya ce to ya za a yi ta ce to kaga mijina bai da abun hawa ya ce eh to ka san abun hawa lokacin taxi shine jaki wanda za a ɗauko to kai ma ka je ka ɗauko jaki idan ka je ka ɗauko jaki duk abun hawa wato keke na fabi zuwa wuce sai ta ce ba zan hawa wannan ba tsoho ne a'a wannan kazami ne wannan yana gudu da yawa ba zan hawa ba ka in keke na yana zo haka za a ta zaba ko sai to in miji sai suka zo sai suka tsaya ranar da za su tafi sai suka fito waje sai saurayin ce ka zo dan lokaci kaza za ka zo lokacin na gama to zan ce naka zan hau idan na hau naka yana gidan kenan ana magana na ana shirya tricks idan na hau naka to idan muna tafiya an mun kusa wajen dutse to zan saki jikina zan yi kamar zan fado akan zan ma niyan fadowa amma ba zan fado duka ba idan na saki jikina zan fado akan jakin to kai sauri ka zo ka rungume ni sai ka ce mai gida tunda mai gida na gaba shi ma yana kan tazin din baya ko na gaba sai ka ce ya taya ya taya ka don Allah mu zo mu mai da kai to in mai gida zai zo zai ce ka bar shi bata bata bata sai kama ne mayar to in naje dutse na sa abin da zan faɗa to sai aka tashi ku saurara ku ji sai aka zo wannan jaki ya zo ta ce ba na son wannan wannan ya zo ta ce ba na son wannan wannan ya zo ta ce ba na son wannan can sai ga na saurayinta yana zuwa yana zuwa aka ce to sai ta ce mai gida ya ce ga wannan fa sai ta ce to dan dama dama sai mai gida ya ce tsayar kamar dai kun gane irin shi aka tsayar za ka kai wajen dutsen bani isra'ila ne ce to sai ta hau ta hau ana tafiya kwata-kwata bai wuce taku bai wuce taku sha tara ba ko goma sha biyu ba a je wajen dutsen kawai sai ta saki jikinta kawai za ta faɗo sai sauri sai zo rungume ta tare ta ce mai gida zo ka tare mini ita ta yi nauyi ba zan iya ba sai mai gida ce sake ta sake ta ba ni ita sai ba ta kawai sai mai da ita kan jakin sai aka tafi aka je wajen dutse dutsen na kafe ya fi shekaru nawa ana rantsewa a jikin dutsen wannan matan da ta zo wajen dutsen sai ta ce na rantse da Allah mai gidana yana zargana yana ga kamar ina lalata da mazaje na rantse da Allah babu wani ɗa namijin da ya taɓa taɓa jikina in ba wannan ɗa namijin da ya rungume ni nan mai gida kuma ya gan shi ba ah! za ka taɓa dutse dutse sai ya gudu <laughs> na bani isra'ila dutse sai ya gudu sharri saboda ya ga an birkita kwakwalwar dutse an yi bitin kwakwalwarsa zai dutse ya gudu to a ƙarƙashin wannan aya suke kawa wa inda Allahi makarum litazula minhul jibal yace makircin su koda ya kai makirci manzon Allah za su maka makirci Qurayshawa koda za su maka makirci makirci ya kai makirci Qurayshawa sun maka makirci to amma makircin su ko sun yi zan mayar amma koda makircin su ya kai litazula minhu jibal yadda dutse zai gudu kafafe to Allah ya ce zan yi maganin Qurayshawa ka gani a cikin suratul Ibrahim akwai waɗansu suna nan buhu buhu <laughs> in ƙara ɗaya ko ɗaya <laughs> arama gashi nan kowa lokaci zai tafi da yawa babu akwai irin waɗannan <laughs> irin waɗannan suna nan a tarihi da yawa irin waɗannan wato mata suna da makirci da yawa sai idan Allah ya kare mutum idan ba Allah ya kare mutum ba babu wanda isa ya fita daga sharin mata mata kawai abin da za ka yi addu'a Allah ya hore maka mata sai ta zama mai imani hindu da ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan maza sun zo suna shakin ne da manzon Allah sai su ce assalamu alaika ya rasulullah wato ji ina ka ilaika ya rasulullah mun zo gare ka don mu maka mubaya'a ne mun yadda da manzancinka kuma mun yadda wato da da ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yadda kuma kai rasulullahi ne sai manzon Allah ya yi bayanin da zai yi to idan mata kuma suka zo su da baki suke faɗa to da hindu matan sarki safiyano an ce ita ta yi lidin wasu kuma malamai suka ce a'a ba ita bane akwai wata mata har na san sunanta na taba bada tarihin amma na manta sunan tunda da ka ke magana saboda aka wata mata ne suka ce a kanta ne aka saukar da wannan aya ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu inaka ala allahi yushrikina billahi shay'an wala yusrikina wala yadnina wala yaqtuna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayihunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah غفور رحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات الله يتي إذا مؤمنين ما تسنزو غبغريكا يبايعنك على يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا سنزو غاسي مكا بيئيا واتو كلمة فرقو كغايا مسو كده سواد الله لا يشركنا كده كما ما تسي ساتا لا يزنينا كده ما تن أورس يزنا لا يقتلون أولادهن كده سكشي كما يأنس وند سكا هيفا واتو wato su bizine su su kashe su falayatina bi butani yaftarinahu idan an saki mata in ta san akwai matan da in tana gaba da namiji idan ta saki in an sake ta kai mata suna da problem shi yasa mafi yawa a littattafan duniyan nan duk littattafan da malamai suka rubuta zaka ji ana cewa sai an faɗa babun mata shi yasa zaka ga akwai wata mata a misra kwanan nan ta mutu bata daɗe da mutuwa ba matan ta ce wai allah ya yi zalunci wai dan me yasa Allah madaukakin sarki yake ta magana popular mata tana da followers a duniya mata ne in ina faɗa wanda suke ji a media malamai da suka karanta littattafanta za su ji ta tana da followers tana misra tana da mabiya sosai a duniya matan ta ce wai Allah ya yi zalunci zaluncin da Allah ya yi wai don me yasa Allah sai in zai yi magana kullum mata ne kullum mata ne in ka ga mata ta fara irin wannan magana tana ɗaukar su mugulin wancan matan ne ta mutu bata daɗe ba Allah ya shirya da ita a Allah ya shirya da mu don ita kan ta gama nata ko ba ne bane da bata mutu ba sai mu ce Allah ya shirya da ita to sai annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan aya akwai matan da idan an sake ta in ba ta son miji ni kai an sake ni ta iya sharri da za ta ma mijin sharri ta blackmail ta bata shi a idon duniya a idon wadda masu mutunci a idon kowa ta bata shi in ta bata shi bayan ta bata shi sai ta ce to a sake ni su rabu mana babu tonon asiri ya barta da Allah ta bar shi da Allah ba za su yi ba sai a tona kusa akwai matan da kafin a sake ta sai an yi uwa ka ubanka to Allah baya son wannan kun gane to in an bayan ta wannan bayan ta yi wannan in aka sake ta to tana da cikin mijin an sake ta tana da one month ciki kasan ciki wata daya akwai matan da bata tumbudi bata amai bata nyawo bata kazanta baka taba ganewa ma ba ba alaman tana da ciki domin bata nyawo bata komai zaka ganta kai sai daga dan jikinta ya fresh in an tambaye ta ya kaman kina da juna biyu ta ta ah, wallahi fari nayi to mutanen fir'auna ido suke kallo in sun bude ido tunda ba fannin likitanci nake yi ba bari wannan na likitoci ne manya ku je ku samu ilimi a wajen su ni ma ba likita bane dai abinda na karanta ne saboda haka sai wannan matan sai ta ɓoye wannan ciki sai a yi wuf sai ta ce kawai in ta yi kwana hamsin sai ta ce wallahi na gama idda in an tambaye ta sai ta ce to ai a wata sau biyu nake jini don haka kwana hamsin idda na ya kare daga nan sai ta ce kai hello kai ina kake ne baba ko kuma ina kake ne tunan da take kiran saurayinta ina kake ne gashi idda na ya kare fa in kai sake fa kwado zai maka kafa don ga mutane suna sun zo suna so na sai ce a da ka ta jira kake kula kowa jirani jirani jirani sai a zuwa ɗaura aure in an ɗaura aure tana zuwa gidan in su ga dama su tafi wani ƙasa ko wani wuri kawai kenan sai ta bashi wannan yaron sai ta ɗauka sai ta bashi cikin na wannan to ranar lahira za ki shiga balbalin bala'i wannan ya sayi ragon wannan shi wannan da abin da ya kashe da hidiman da ya fi naki da kayan da ya saya miki da kaza za ki je ranar da babu abun biya sakamakon ki jahannama ne Allah ya sa ba ma daga ciki to shi ne sai Allah ya ce a wannan bi buhtani yaftarinahu kar ku zo da wala ya atina bi buhtani yaftarinahu kar ku zo da abun da kuka kirkira ku kai ma wani gida baina aidihin baina aidihin wato tsakani wato kaga mace ba ta aihuwa sai ta durkusa wato ko da kuka karanta midwifery ko kun sani sannan kuma abu na biyu manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ya ce kada wani ya shayar da gonan wani ruwa to kai in ba ka je ka hadisin na gujin malamai ba ka je ka sai ka ce a kana da lambu an ce dan dan sami ni mana a gona na don Allah ya samu ruwa ya ce ba ka ji manzo Allah ya ce kada ka wani ruwa ka ga munan fahimta abin da ya sa hadisin ai Allah ya ce mata gonakinku ne Allah ya ce mata gonakinku ne dalili da ya faɗa wannan sai wajen walima za mu fede ayan nan mm. bai yiwu an fede ta nan wani man kana fede irin wannan ayoyin sai ce baka da kunya ce ai malam na wallahi tallahi haka yazo dinga bulbula maganganu yana ta zuba to ni ba abun nan bane wallahu la yastahi wallahu la yastahani la yastahi min alhaq aran durin da ka saka google na ana samun matsala ka cire ta Allah ya saka da alheri eh yau ayoyi ba ka kawo sako Allah ya ce ba na jin kunya wato ba na jin kunya faɗan gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ka shayar da gonan wani ruwa Allah ya faɗa a cikin alkur'ani kuma matanku ku ne ana son mata duk abinda in miji ya zo duk inda yake so da ita ya yi da ita halal ne a addinin musulunci kowane iri yadda yake so ya yi kawai ta dubura ne kawai ba so ya sadu da ita kar ya ludo shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan ayan da ya faɗi wannan hadisin sai ya ce to abinda ake nufi da wannan hadisin idan mace tana da ciki an sake ta to kada ta yadda ta je ta yi aure idan ta je ta yi aure kaga akwai cikin wani a gwajin kada wani ya zo gona kaga ya shiga gonan wani kenan in ya shiga gonan wani kaga in ya zuba maniyi maniyi a ciki kaga kamar ruwa ne ruwa in ya daki kasa kasa zai tsage kasa sai ya fitar da tsirrai maniyi in ya shiga in ya dauki lokacin adadin ciki wato cikin sai a haife shi kun gane ko to sai aka yi misali wannan misali da annabi sallallahu wato lokacin da aka rubuta sahih bukari an rubuta shi lokacin babu digo babu wannan wasali babu digo babu wasali mara ba ku labari wani bafulatani wani bafulatani ne ya ga arama kasan aramomi idan suna karanta alkur'ani suna rangaji in ba ku kowa wuce kasan idan aramomi suna karanta alkur'ani idan sunan qur'ani ya dame su da karatu zaka ga wani arama yana haka ba ka iya karatun qur'ani idan karatun ta yi daɗi akwai in ma kana jin fasara zaka ga kana haka wani zaka ga ramman yana yin haka yana misali da hannu ko ba ka bane ko wani zaka ga yana rangaji ko kuma ka ga yana haka ko ka ga yana haka ko ka ga yana haka ba to shi wannan ba fulata ne bai iya karatu ba sai ya je ramma ya rera qur'ani yi daɗi kawai sai ya je sai qur'ani irin na bugun hannun nan da ya je sai sai kulle daki da ya kalla ya gaba kowa sai yana kulle kofa wani kuma sa'idawa akwai wani sa'idawa a gefensa kaga sa'idawa suna nan ko a ina sa'idawa kawai yana ganin shi ya ga wanda ya kulle kofa ya ah, to me wannan yasa ya kulle kofa da rana ga sai ya zo kusa da kusa da inda ya kulle kofa sai ya tsaya a jikin kofan sai ya je yana cewa yace wato misodi kom ya anda tobbel tobbel didol didol ba inda mai karatu yana rangaji ba <laughs> bari fasara muku ya ce wato na sai abin da ban sani ba na saya digo digo wato <laughs> zane zane na sai abin da ban sani ba <laughs> sai yana yi wannan rangaji ne da Allah ga jirar da mu akwai wani kanuri shi ma ba ku labari yau zai canja mana karatu a abadan barku to malamai suka ce ko kana suka karasa ayin ne to karasa warjulihinna warjulihinna wato wato shine wato kenan macen da ta ta ayyuka ga za ta aje hannu da za ta aje kafanta wala ya asina kadhi ma'ruf menene karsa wala yasina ka bi ma'rufin fabai'un wa astaghfir lahun Allah to sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam ghafurur rahim sai manzon Allah ya ce ma wannan matan ya ce to kin zo da mata a karkashin ki dewa amma ke ne speaker kika yi magana a madadin su to wannan sakon da na bayar kada mata su hada Allah da wani kada mata su yi sata kada wato mace mai in ka auri mata mai sata za ta kunyatar da kai hmm. kuma ba sakewa akwai maza da yawa wanda in suka aure mata mai sata sai dai su je bayan daki suna irga kuɗi sai dai ka ga je bayan daki yana haka dawa biyu uku hudu biyar shida yana <laughs> ita mai sata mace mai sata duk saboda ta kware wajen sata duk inda ka boye kuɗi a daki sai ta sani ba daɗi haka ku ma 'ya'yanku samina ku dinga aje 'ya'yanku ku ce ban da sata mai gida ya baki ki karba in mai gida bai baki ba ki hakuri kuma ki koyar da ki koyar da yake in za ta yi aure ku kuke koya ma mata ƴaƴan ku zalunci ki ce a kin ga wance yanzu fridge dinta, kin ga wance yanzu tana da mashin bajat tana da mashin jicen tana da injin markaɗe tana da injin kaza ina arziki Allah ke bayarwa Allah ya sa arziki in ya ga dama Allah sai ya sa arziki ma baba ma ɗa majika matattaɓa kunne ma duka sai sa idan ya ga dama kuma rigan arzikin guda ɗaya ne yake sakawa kuma ma in kun duba duniya a dangi fa kai yanzu ku auna wannan duka inda kuke ji na magana in kun duba wani zai duba dangin su kakab baya wuce mutum biyar ne masu arziki a dangin su wani ma a dangin su baya wuce mutum biyu ne kawai masu arziki wani a dangin su ma mutum ɗaya ne mai arziki ba irin arziki irin na cefe ne ba fa arziki mai mai yawa nake magana irin arziki mai yawa wanda za ka yi kyautan miliyan hamsin ɗari baka ji wani abu ba shine irin wannan ina maganan arziki kenan ina fata an gane yawwa to za ka ga wani a dangi bai wuce mutum ɗaya ba ne shi yasa Allah ya ce Allahu yarzuqu man sha'u bi ghairi hisab Allah yana azarta mutane Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azarta mutane ba tare da sai yayi lissafi ba don haka ku mata kada ku yi tunanin cewa ƴaƴanku bari ku aurar da su su je su zama masu arziki su je su zama kamar wance su zama kamar wani kamar wani baya zama wani ka samu da halal matan sahabbai suna ce ma mazajen su za su raka su bakin kofa za su fita su wanke musu doki bayan sun wanke musu su yi polish din doki dokin su shafa mishi man zaitun su ɗauko sirji su ɗaura a kan dokin sannan mai gida in ya zo zai hau dokin su riƙe mishi takobi ko su riƙe mishi abun hawa matan sabai su raka shi su yi trekking in ya je ya hau dokin sai su masa haka irin kamar za ki raka mai gidan ki ce mishi hi hi hi babe domin shari'a bai ana baka ce ki ce ma mijinki babe ko ki ce mishi honey kam tsohon lazari ne ji ana cewa ya habibi ya habibi kai kuma ka ce mata ya habibati wallah ana uhibbu <laughs> haka ake so yanzu kuma kuma matan da Allah yanzu wa ta raka mai gidanta a kofa kowane rana sai ta raka shi kwana talatin tana raka shi bakin kofa kuma ta yi sumbaci mai gidan in tana nan ga dubu hamsin za mu bata babu <laughs> babu asara babba kuke yi wallahi ki dan raka mai gidanki bakin kofa ki dan tarake in kin zo ki dan raka shi kina cewa haba mai gida zo mana haba kai kyau wallahi karka yadda wadansu mata su kalle ka sai ki bi shaka wannan shari'ar musulunci in kin yaka shike na sai fita a farin ciki sai ya fita yana tunanin ki an jima kaɗan zai buga waya yaya are you okay ta ce wallahi I'm okay wallahi are you alright yaya kina nan lafiya ta ce I'm alright wallahi yaya kike kina nan lafiya ka ke zo yaya addinin musulunci kun zauna o porti ma o la ko ya limon o ɗakka butali kuna zazzare ido kuna cin masara kawai zai taliya ko spaghetti kuna zaune ba kwa soyayya gashi nan Allah ya zuba shi a cikin addini an zuba manzon Allah ya tallata ba ruwan ku sai dai kawai bi ina ga so yi aure ni galibi sun sun mata sun fi so wai su aure miji su sa kanshi a tukunya a aje ka kullum wai sun fi so wai in an aure ka a zuwa same ka ka yi kudewa ka yi kubewa kana taya ta aiki yana yanka kudewa sai ta ce ashe ka yi yankan kubewa ai lokacin da muke makaranta da kaina nake dafa abinci wai take maka su mata mu kuma madadin kana taya ta aiki na gaya muku a misalin karatu na nan nan madadin kana taya ta aiki madadin ta yi shuru da bakinta sai ta kira kawarta ta zo ta ganka ta tona maka asiri akwai matan da mata bai sha mata kai ba sai ta ce mata sai ta ce wallahi dan da kamin barkonon nan sai ce wallahi barkono kai ina ki daka do Allah ta ci habba mai gida na gaji i'm so tired i'm so tight wallahi na gaji mai gida sai ce to kawo da daka to kawarta tana ciki ko kuma ta zo sai ta ce bi ta can sai ka za a same ka kai kuma kana daga kana daga barkono wai zai ce wai ai a ce matan mamin da rana ma wai zai ta ce a ah, a sai ka iya jaba ai wai wuya mun mata Allah ya shirya da mu wai su mata sun fi son su dinga sakan ka albasa kullum a cikin tulu kullum ka dinga musu wannan amma su ba za su maka soyayya ba su yasa yan boko suka ce marry with that love is like a building with that foundation aure da babu soyayya kamar gini ne da aka yi babu foundation mai kyau zai rushe ko ba ba? ayan qur'ani sai ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة Allah ya ce na daga cikin ayoyi abin da zai gwada muku cewa Allah shi ya halicci mace da miji ya halicci matar rai shine annabi Adamu zuriyarsa kuma ya halitta sai ya zama inda Allah ya ga dama da sai ya ce kowa kada ya sake auren mace duk daga yau in Allah ga dama sai ya ce na canja kowa in zai tashi aure ya auri jaka akwai lof da za ka sha harbi a ciki kuwa kana zo jaki ba kowa zai zo kusa da ita ba wallahi bai sha mata baka ta harbe ka a ciki amma sai Allah ya halicci matar ran kai din dai kamar jiki kamar jinsin ka in Allah ya ga dama da sai halitta maka mata mai kunne kaho amma sai Allah ya halitta maka mata kunnen ta laushi kamar roba azumi halittar ubangiji ne kuma idan ubangiji ya so a wani aya sai faɗa in ya sha in ubangiji ya so wato sai tafiyar da ku wa ya ati bi kalkin jadid sai zo da waɗansu halitta wa ma zalika ala allahi bi aziz na na <laughs> ka gani ba zai baka kawo ayan daga farko ba ina ayi daga farko za ka tabbatar da magana na <laughs> Allah ga saka da shairi eh, wato a cikin suratul ibrahim alam tara anna allah ashe Allah ya ce baka sani ba alam tara anna allah khalaqa samawati wal ardi baka san ubangiji shi halicci sama da kasa bil haqqin da gaskiya ba eh ya sha yuzibaku Allah ya ce in ya ga dama sai tafiyar sai tafiyar da ku mutanen da kuke duniya in kun ku kuna saba ma Allah in ga dama sai canja duniya ba ku taba ji an halicci mutane sun zama biri kwana uku ba mm. ai wannan gorilla wannan monki kwana uku Allah ya samfurin halittar su ya zama da waɗansu mutane ya shafe su birai amma 3 days Allah ya shafe su ya shirle din su babu su a duniya mm. duk wata monki da ka gani ko gorilla ko wani biri da kuka gani ko kun ganshi a'a babu ba su bane wannan samfur ne in an zo za ka fasara ayan akwai mutane da Allah taɓa zama da su birrai ta yi in ba faɗa ba sai ka ce me biri to ka taba ganin biri kun gane Allah ya ce a ranar tashi alkiyama za a yi tafiya jiya da ciki ka ce yaya ake tafiya da jiya da ciki maciji na tafiya jiya da ciki in ka je wajen training na sojoji za ga su ma ana koyarwa ko yan sanda za ga suna koyan tafiya da ciki kaga ka sani a lahira akwai a to ga babban matsalan da na ga har yanzu duk duniya ba taba yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka je farfajiyan kiyama idan aka tsaya eh. aka yi zufa kowa adadin zunubinsa mala'iku za su yi tsawa a farfajiyan kiyama za su ce kowa everybody da farko da al-awwalina wal akirina zai ce kowa ya tsaya akan babban yatsan shi na koma daki na gwada na gwada sai in ji yatsotsi na zafi suke yi akan duka ma biyar biyar ma akan biyar yatsotsi na biyar zan tsaya haka in yi tos wala zafi nake ji to akan babban yatsa kawai zaka tsaya babban yatsan ga kwaya ɗaya za zaka tsaya ranar tashin kiyama ga rana an matso da shi kusa da kan mutum kwakwalwa na tafasa ga zuba domin mutuwa an yi na farko ba maganar mutuwa Allahu akbar Allah ka sa mu gama da duniya lafiya to yanzu Allah rama me kace a ina muke kaje duk inda kake fa ba'atha Allahu ghuraban fil ard wato sai suka ce to tunda an koyi saka daga jikin zuma to ai Allah ma ga mutane ma an koyi binne mutane idan mutum ya mutu wanda suka fara nuna binnewa ai wato abun nan ne abu hankaki ne guda biyu da kabila da habila da ɗayan ya kashe ɗaya sai na ta yawo da gawan ya rasa yadda zai yi bai san inda zai ba lokacin ba a taɓa mutuwa ba sai shine sai Allah ya turo hankaki wasu sun ce mala'iku ne guda biyu suka zama haikaka wasu kuma suka ce a'a hankaki Allah ya turo su su biyu ɗaya faɗa da ɗaya ɗaya sai kashe ɗaya ɗayan sai tona rami da bakinsa sai yana yashewa da kafa ya tona rami da bakinsa yana yashewa har rami ya zurfi sai ya ja hankakan da bakinsa ya ja ya ja sai saka hankakan kakan sai koma bayan kasan ya turo kasan sai binnan kakan sai shi wannan dan annabi adamu sai ya faɗi kalma gashi nan abin da ya faɗa a alƙur'ani a ajastum an akula mislu hadha al-ghurab kaifa yuwari sawata akhi yace kai to na yanzu har na kasa tunanin yadda zan binne dan na har hankaka sanda suka zo suka nuna min wala ya wailata sai yace kai to na ajastu an akuna mithla hadha al-ghurab kai to na na kasance in wato na kasa kasancewa kamar yadda hankaka ta yi yuwari sawata akhi domin in bizine dan uwana asbaha min an-nadimi sai yawa ya gari yana daga cikin waɗanda suka yi dama wannan shine da kenan to mu dawo karatunmu a suratul hajj inda muke karatu ko ba haka bane to malamai suka ce sai wato dangin waɗannan sai an kabuti gizo-gizo suka ce gizo-gizo ita kuma wato ita in ta yi saƙa bayan ta yi saƙa mace ne take yin gida kuma ita mace sai ta cinye namijin sai ta je kuma ta yi koyi idan ta yi koyi kwan da kin kanshi yake gaggashewa shi ita kuma sai su cinye ta su ma ƴaƴan in suka girma ya'yan su su cinye su haka gizo gizo su masalul ladina taqaw shi yasa Allah ya buga misali akan awliya sai Allah ya buga misali da waɗannan halittu to yanzu mu je Qur'ani mu karasa suratul hajji mu je mu je me kace Ya ayyuha an ya ku mutane duriba mazalun fastami'u la Allah ta zan buga muku misali ku saurara ku ji alladhina tad'una min dunillahi lalle abinda kuke bauta wanda ba Allah ba la yakhluqu dhubaban ala wijtama'u la ba ku iya halittar kuda in Allah wa in yazlubu dhubabu shay'an in kuda ya taba abun amfanin ku la yastankizuhu min Allah ce ba ku iya bin kuda ku kwato abin da ya taba dhalibu wal madal Allah ya ce masu bauta da a da ake musu bauta sun yi rauni ma qadarullah hakka qadari ba su bauta wa Allah yadda ya dace ba Allah la qawiyyun aziz Allah shine mai karfi in ji Allah Allah yastafi min al malaikati rusulan wa min al Allah ya yastafi min al malaikati rusulan wa min an Allah ke zaben manzani daga cikin mutane shine kamar annabi Ibrahim da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a manzani daga cikin mala'iku mala'ika Jibrilu da malakal maut ko kuma mala'ika Asrafilu duka waɗannan haka aka buga wannan misali sai me lallai Allah mai ji ne ko mai gani ne inji Allah Allah ya san abin da ke gabanin ku Allah ya san abin da ke bayan ku Allah ya ce wato wa ila lillahi turja'ul umur ana mai da mutum ne zuwa ga Allah in mun mutu ya alladhina amanu ya ku wanda kuka yadda Allah Allah ne ku yi ruku'u ku yi sujada abudu rabbakum ku bauta wa ubangijin ku Allah wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata aiki na alkhairi Allah zai ba ku aljanna wajahidu fillahi hakka jihadi ku dauka addinin Allah daukakawa wajtabakum ubangiji ne ya zabe ku ma ja'ala alaykum fid dini min haraja wa addinin nan ba a sanya kunci a cikin addini in ba za ka iya yin azumi ba ka sha ruwa ka ci tuwo ka take cikin ka ka koshi in kana da chronic na ulcer idan kuma likita ya baka certificate ba sai ka yi azumi ba idan za ka yi tafiya ko kana da lafiya in za ka yi tafiya ka sha ruwa ka ci tuwo ka ƙoshi idan baki da lafiya kina da ciki ki aje azumin ki ki aihu lafiya ki ci tuwo ki ƙoshi bayan kin aihu kin yaye shike na sake azumi addinin musulunci babu wahala in ba ka iya sallah tsaye ki sallah a jingine in ba ka iya sallah a jingine ki sallah a kwance in ba ka iya a zaune in ba ka iya a kwance in ba ka iya a kwance duk inda ka fuskanta kaskanta maka yi sallah kai da niyya me wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraji ai ubangiji ne ya zabe ku a cikin wannan addini bai sanya muku kunci ba kun ibrahim wannan addinin babanku annabi ibrahim ne wasammakumul muslimina min qablu shi ya sanya ma wannan addini addinin musulunci dalili a suratul baqara rabbana waj'alna muslimain lak yace ubangiji ka sanya daga cikin zuriya na wato su zama musulmai wa min daga cikin zuri'a na mata muslimatan lak daga cikin zuri'a na al'umma ne ko musulmai qarina manasikana kuma ka nuna musu wuraren ibada atub alaina ubangiji ka karbi addu'a na innaka anta tawwabur rahim alaina ka karbi tuba na innaka anta tawwabur rahim ka ubangiji kai ne mai karban tuba sammakumul muslimina min qablu kaset ɗin mu ya cika saboda haka za mu ajiye karatu anan. wasu bihanaka Allahumma hannu Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya